tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu daidai da talatin da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu a yau da izinin allah muke sa ran fara gabatar da mukaddima na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari huɗu arba'in uku. sannan wannan shine kasan na farko daga cikin jerin giyan kasusuwan tasirin ayoyin sotosat a shekarar da ya gabata mun karkare tafsirin ayoyin suratu safat muna roƙon Allah maɗaukin sarki irin yadda ya ba mu lafiya ya ba mu dama da lokaci na fara tafsirin ayoyin suratu safat har kuma zuwa karkarewa muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ara mana wannan lokaci da dama ga cewa mun yi tafsirin alkur'ani mai girma baki ɗayan shi alherin da ke cikin wannan wata na ramadan muna roƙon allah maɗaukin sarki ya sa damu da shi duk wani sharri da zai faru ya fito daga kawunanmu da zai sa mu yi asara na abubuwan da Allah Maɗaukin sarki ya tanada na gafara da rahama da jin ƙai da yaukakan arziki a cikin wannan wata na Ramadan muna roƙon Allah Maɗaukin sarki ya kare mu daga gare shi ya zama wajibi dukkanin inda musulmi yake ya natsu ya fahimci cewa shi fa Allah maɗaukin sarki yana da manufan da ya sa ya halice shi daga cikin manya-manyan manufofin halitta ka shine wannan alkur'ani idan ka ce Allah maɗaukin sarki bai halice ka ba sai dan ka bauta mai to ai ba ka da hanyar da za ka gane yadda bautar Allah maɗaukin sarki take sai ta hanyar alƙur'ani alƙur'anin da annabi ya zo da shi ya bayanin sunnoni yadda yake fassarar alƙur'ani mai girma suke a cikin waɗannan sunnoni wajibinka ne ya zama kasan alƙur'an nan kasan sunnan ya lal'asaf ina ma a ce irin yadda mutane a yau musamman musulmi suka tare marayuwan duniya suka ba ta kyakkyawan kulawa da mahimmanci ina da alkur'ani ya samu gatan a raba wannan daman da aka ba rayuwan duniya a bashi da alkur'ani ya yi farin ciki da alkur'ani ya rabauta da rayuwar mu ba haka take ba a yau da matsalolin da muke ciki a ƙasar nan matsalar rashin tsaro matsala na yunwa matsala na abin da ya shafi rashin ayyukan yi matsaloli na rigingimu da fitintunu na cikin gida na kasuwanni na wajen ayyuka da sauransu duk da wannan fagauniyar ko ba su kauduka duka ba to allah maɗaukin sarki zai sassauta mana makalli irin yadda a yau za ka samu mutum musulmi zai iya lissafo maka 'yan wasan ƙwallon ƙafa na kowace ƙungiyar wasan ƙwallo na turai shi ba ba bature ba ne da yawa daga cikinsu ko turancin nan ba sa ji amma zai iya gaya maka sunan tim ɗin ƙwallo na ingila ko na spain ko na kaza ko na kaza adadinsu da kuma yadda ake faɗin sunayen amma abin da ke ci musulmi ba zai iya zayyano maka surorin alkur'ani 114 nan cif ya ce daga bakara misali daga fatiha baƙara ali imran nisa'i ma'ida kaza kaza har zuwa minal jinnatu wan nasu da yawa daga cikin waɗanda suka yi ma timatiman ƙwallon ƙafa da waɗanda suke sha'awan ƙwallon raga da masu sha'awan kokowa ta zamani da kokowa irin namu na gida da damben gargajiya yadda suka san ƙungiyoyin suka san 'yan wasan ba su ma Alƙur'ani irin wannan sanin ba ma tunanin mu fada cikin ayar mutanen da za su yi shari'a da annabi a ranar gobe da cewa alkur'anin da ya zo mana da shi tsaraba ba ma kalli wannan tsaraban ba wa ƙalar rasulu ya rabu إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا النبي ذي يا الله قال أمة تاني القرآن سنقورة مش باسا كرنت القرآن تهن ينزوا سكوي كراتن su san harfan su iya baƙaƙen da yadda ake furta su ballantana su yi ƙoƙarin haddace abin da ya zo cin alkur'ani da sanin ma'anan Alƙur'ani ta hanyar halattar majalis da malamai suka zauna domin tafsirin alƙur'ani mai girma da ƙoƙarin aiki da abin da ke cikin Alƙur'ani. ka je ga yadda samari da 'yan mata suka haddace sunayen jarumai na fina-finan turai da fina-finai na indiya da fina-finai wanda ake yin sa a yau a yammacin ƙasan nan da kuma arewacinta ya san jarumi wani da jarumawanci ya san farashin ɗan wasan ƙwallon ƙafa kaza ya san abin da kakan wasa take ciki na tim kaza na da buƙatan 'yan wasa kaza wanda za a yi cinikin wani akan miliyan fam kaza da wani kaza da wance kaza waɗannan jaruman da yake da su da mawaƙa a nan ƙasar hausa ya san su ya san garuruwansu ya san sana'o'insu masu aure daga ciki ya sani waɗanda suka taɓa yi aka sake su ya sani komi ya sani amma kuma alkur'ani ya mai laifin da ba zai ba da lokaci rabin wanda ya bayar ya san waɗancan ta da shirme ya ƙoƙarin sanin alkur'anin nan duk mutumin da ya zama haka yake jama'a akwai hadari a cikin rayuwar shi kuma ya zama wajibi al'umma su taru su jajanta mai a wa'azantar da shi a jawo hankalin shi a lurar da shi a riƙe hannun shi a kan ɓannan da yake a ɗaura shi a kan abin da yake shi ne daidai ya fuskanci tafarki mai kyau yanda a yau tun daga kan manya da mu talakawa mutane tunaninsu ya karkata zuwa ga zaben shekara ta 2023 wani zai tsaya takara kaza a jam'iyya kaza a mukamin shugaban ƙasa ne sanatoci ne 'yan majalisun tarayya ne suwa za a tsaida a matakin jihohi da majalisun jihohi suwa ne ne za a nada sabbin ministoci da kaza da kaza da kaza je ka samu matashi ko dattijo mace ko namiji sun zauna suna ta tattauna wannan matsalan da babu ruwansu ba su iya ba da rabin lokacin da suke wancan shirman su komo su karanta ko su tattauna alkur'ani ba sa wannan yana daga abin da malamai suka ambata in ka kuskura yininka ya bude ya kulle daranka aka bude aka rufe ma'ana ka samu awa 24 a rayuwanka baka bude alkur'ani ka karanta ba akwai barazanan ka fada cikin waɗanda za su fada cikin ƙarancin da annabi zai yi cewa ka ƙaurace ma alkur'ani kowane yininka sai ya ƙaranka wurin Allah dangane da abin da ya shafi ibadin da suke na wajibai da sunnoni da mustahabbai a kanka la ilaha illallah sai ta yi ƙaranka muddin ya zama ka aikata abin da ya warware ta ko yi mata rauni ta sami illa da tangarɗa za ta ci kwalanka da kai ka ƙara a wurin Allah yini bayan yini haka za a yi wannan shari'a kinan duk mutumin da yake da ɗabi'an zuwa wajen bokaye da 'yan buri yake zuwa inda zai asaran imani da asarin kuɗi da asarin lokaci to shawara ya bari in ba haka ba la ilaha illallahun ka ce take kai hari sannan ita za ta ƙaranka sallah da na filfilinta za su yi ƙaranka a duk kullum a wurin allah maɗaukakin sarki a duk lokacin da ya zama ka yi sakaci da wata farilla cikin farillanka ko wata nafila cikin nafiloli a bisa sakaci da son zuciya kamar yadda shekul islam ibn taimiyya yake cewa duk mutumin da yake sakaci dangane da yin nafilfili kafin da bayan salloli kuma ya ci gaba alad dawa, wannan ba a karɓar shaidan shi kuma ana rubuta shi daga cikin fasikai kuma munafukai waɗannan nafilfilin da ake yin su bayan da kafin salloli da kike ganin ba lalle ne kai ba dama ce zaɓi ne aka baka in ka so ka yi ka yi in ka so ka bari ka bari su ne fa shehul islam yake magana a kansu to za su yi ƙaran ka wurin Allah to ka lissafa haka abin da ya shafi azumi kana azumi amma baka ba alkur'ani kulawa ba azumi zai kai ƙaranka saboda cikin watanni baki ɗaya watan ramadana ne allah madaukin sarki ya zaɓa ya mai daraja da ƙima da martaba ta hanyar saukar da alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza a cikin watan ramadana ne aka zaɓi daren da ya fi kowane dare daraja aka martaba ramadana da shi a ramadana ne mala'ika jibril yake sakkowa wurin annabi suke karatun alkur'ani har su sauka su biyu a ramadana ne ake buɗe ƙofofin rahama a kulle na azaba a ɗaura shiɗanu rahamar allah ta sauka amma kai a matsayinka na mabiyin annabi masoyin annabi alƙur'anin nan baka ba shi irin wancan dama da kulawa da mahimmantar wanda Allah da annabi da salihan bayi suke mishi ba to ramadana zai yi ƙaranka wurin Allah madaukakin sarki idan lokacin zakka ta kana da dukiyan da zaka fitar ba ka fitar ba za ta yi ƙaranka haka abin da ya shafi hajji haka abin da ya shafi haƙƙin makota ɗabi'u na ƙwarai da halayya da sauransu ƙara mafi haɗari shine ƙaran da alƙur'ani zai kai ka ƙara mafi haɗari shine ƙaran da manzan Allah zai shigar a kotun Allah a kanka dangane da abin da ya shafi ƙaurace ma alƙur'ani da kai ina da ma a ce irin yadda muka haddace sunayen kasuwanni da garuruwan da kasuwannin suke da kwanukan da kasuwannin ke ci manyan ci da ƙananan cin da kasuwannin ke yi ina da a ce mun yi ma alkur'ani irin wannan kula da irin wannan hadda da mahimmantarwar haka ya kamata kullum mu riƙa lissafi muna ƙididdiga muna tarawa muna ɗebewa musan cewa kun ga rayuwar nan to aro ce aka ba mu kun ga rayuwar nan to amana ce a kanmu kun ga rayuwar nan barazana ce mai cike da haɗarra a kanmu domin tafiya muke yi muna fuskantar ƙiyama muna fuskantar hisabi muna fuskantar yanayi mai haɗari karka tuna dare mafi haɗari a rayuwanka da za ka fuskanta wato daren da ka gari za ka kwanan farko a cikin ƙabarinka abin da ka aikata a duniya shi ne zai fayyana ya faru ya tabbata a cikin rayuwanka na dindindin ba alkur'anin nan dama ta hanyar mu koye shi mu koyar da shi mu fahimce shi sannan mai aiki da shi ba wa yara ne kadai aka ce su a sasa a makarantu su koyi alkur'ani su iya su haddace ba kai ba aiko maka alkur'anin ba ne yin tsakani da allah ko da a ce ko annabi ba za ka iya ba shi komi naka ba sai kaɗai ka ba da lokaci wajen koyo da koyarwa da fahimtar ma'anonin alkur'ani da allah in kai wannan baka girma manzan allah ba ba ƙaunaci manzan allah ba ba ka yi abin da ya kamata ba amma a ce ƙur'anin da annabi ya zo da shi can cak ba abin da ya dame ka da shi amma a matsayinka na ɗan makaranta kana haddace formulas domin ka ci jarabawan duniya amma ga formuloli nan cikin alkur'ani mai girma ka ita sa su gaba ka haddansu domin ka ci jarabawan lahira za ka iya samun ɗan kasuwa akwai kayayyakin saidawa a rumfan shi ko a kamfanin shi ko a stain shi sama da ɗari kuma ya haddace sunan kowanne da kamfani da kasuwa da farashin yadda aka tsaro da abin da za a ci da kuma yadda ake tsarin a saida in kaza ne riban zai zama kaza in ko ba kaza ne, riban kaza zai zama in kuwa ka tsaya da tayi kan kaza to an samu faɗuwa Ya haddace wannan amma da za ka ƙwanƙwasa shi bai iya izifi ɗaya ba amma ya iya izifi ɗayan to bai san fassaran wannan izifi gudan ba in ma ya san fassaran za ka same shi bai aiki da abin da ke cikin wannan izifi guda jama'a akwai haɗarin da ya wuce mata an ninke su a cikin gidaje su fita su nemi ilimin addini a ba su wannan dama da yawa ko an ba su damar madadin ma makarantar sun fi gummacewa hira tsegumi yan gulmace-gulmace da sauransu ai ta rayuwa cikin wahala da kunci da takeici amma al'umma su kasa fahimtar wai inda aka dusa, inda aka baro da inda za a koma a matsayinka na magidanci Allah madaukin sarki sai ya tambaye ka haƙoƙin waɗannan iyalanka dangane da abin da ya shafi addininsu da kuma alkur'ani a keɓe ka bar su bibiyan fina-finai da waƙe-waƙe da mujallu da littattafan soyayya da labaran da da na yanzu wannan shi ke kan kunnuwansu madadin su kamo tashoshin da ake tafsiri tashoshin da ake karatun alkur'ani da wa'azi sun bi gwammace su kamo tashoshin da ake sa kaɗe-kaɗe da rairaye abubuwan da za su ɓata tsakanin bawa da mahalicin shi su haifar mai da nifaka a cikin zuciyan shi a samu matsala ka fada cikin maƙiyan annabi ba tare da ka sani ba mai nazari jama'a mutuwa za mu komin daren daɗewa ayyuka na ganganci ku mu karanta in so samu ne mu basu yana daga cikin ganganci mafi muni shine ka gabawa ba abin da ya dame shi dangane da hidimta ma alkur'ani kuma allah maɗaukin sarki zai tambaye ka kuɗin da kake samu Allah zai tambaye ka a kansu ba ma tunanin mu ware ko da naira ɗaya ko dala ɗaya domin mu hidimta ma alkur'ani da shi domin neman dace da kuma yarda na Allah madaukakin sarki tun daga kan matakanmu na ƙasa waɗanda suke sana'ar hannu ta hanyar leburanci ba ka tunanin me kake ware ma addinin ka. me kake ware ma alƙur'anin ka ba wannan a cikin lissafin har zuwa manyan 'yan kasuwa da za a cira a tafi ƙoli ma'aikata tun da kan mai gadi masinja har ya zuwa kan shugaban ƙasa ku sani allah madaukin sarki zai tambaye mu zai tambaye ku dangane da kowace irin dama da ya ba kowanne daga cikinmu dangane da abin da ya shafi wannan addini kamar yadda muka sha ambatawa akwai wasu tambayoyi guda hudu masu haɗari wanda don ka tsallake haɗarin farko na yayin cikawanka Allah ya maka gata ka cika da kyau da imani akwai haɗari da biyu wannan haɗarin shine tambayoyin cikin ƙabari idan Allah madaukakin sarki ya yi ma lutufi ka tsallake waɗannan tambayoyi na cikin kabari to akwai hadari na uku shine tambayoyi guda hudu da sai ka ansa su kafin kafan ka ta ta gara ka wuce wajen hisabi daga ciki sai an tambaye ka dangane da rayuwanka baki ɗaya dangane da ƙuruciyanka hususan dangane da dukiyanka ya ka nemo ya ka kashe sannan sai an tambaye ka dangane da gudunmawanka ga addinin nan daman da kake da shi na ilimi dama na dukiya dama na mulki dama na sarauta dama na kasuwanci dama na ƙuruciya dama na dattakonka dama na fasahanka dama na komi wani himma da ƙwazo da gudunmawa ne ka ba addinin Allah domin addinin ya ci gaba ya saba sai ka ba da ansan sannan za ka tafi filin ƙiyama don filin ƙiyama matakai ne masu cike da manya-manyan haɗarra wanda kowane ɗaya daga ciki ke sakaci da shi baka tsallake cikin aminci ba ka tabbatar da jahannamar rotu kuma duk waɗannan matsalolin da ɗaukan mataki na kauce masu ko gyara su shi da yau muna raye ba mu mutu ba a nan gidan duniya za mu iya gyara shi daga ran da muka tattara inamu inamu aka kai mu daga ranar an samu matsala duk wani biki da duk wani taro da duk wani addu'a da za a ce za a yi maka bayan mutuwa mm, wani ya yi mutane ba zai ma amfani ba in kai ba kai abin da Allah yake so farkumanta manta abdullahi dan ubayyu dan Salon, jagoran munafukai annabi fa yi mai sallah sabai ne mamun rigan annabi ne a jikin shi annabi ya sa shi a kabari mai addu'a ma Allah madaukin sarki ya ce ban karba ba to sai waɗannan tukarin kar ku manta akwai wata baiwar Allah talaka ce baiwa ce da ke hidima a masallaci amma annabi mata addu'a bayan da ta rasa aka mata sallan gawa cikin dare aka te aka binne ta annabi bai sani ba da safe mai ina wanci daga ce ai kaji kaji kaji ya ce don me ba ku sanar da ni mutuwanta ba ta ce ai manzon Allah ba mu san mu da ke a wannan tsohon daren nabi ce dulluni ala qabriha mu je ku nuna min kabarinta nabi ya je mata sallah bayan da ya ƙare ya ce Allah madaukakin sarki ya haska kabarukan duk wani mumini da ke wannan makabartar a wannan daren albarkacin sallan da yi mata kaga rabon kaza bai hawa sama ku rabon kwado ku ku ya hau ba to ku sani duk mutumin da ya bi Allah a kowane mustawa yake Allah madaukin sarki yana nan kuma zai tuna da shi ka daina kallon wani ka daina kallon su wani in wane maka laifi annabi ne ya maka in wane maka laifi ƙur'ani ne ya maka in ba ka son wani kuma sai ya saka ka annabi in kana ƙin su wani wannan sai ya saka ki ƙi alƙur'ani jama'a mun gane wannan da kyau ku kuma alama ne daga cin alamun ban son wani to saboda haka qur'anin da yake biyawa ko ban son shi kaga kin shi ya shafi mai alqur'ani asali shi Allah in ya tashi kallo ba wani zai kalla ba kaki alqur'anin shi zai kalla wannan yasa lokacin da munafikai suka rika sukan sabon annabi su kuma sabon nan su ne dakarun kare alkur'ani da yada shi Allah madaukin sarki ce kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi in gaje ka karanta hadisin ba inda suka soki annabi ko Allah ko alqur'ani amma sun soki mumin da suke koyo da koyar da alqur'ani to rusa su daidai yake da rushe Allah da annabi domin su ne 'yan dakon da za su isar da sabon Allah to ka bi ka sa kafa ka hambale su sai Allah madaukin sarki ce o'o oh, oh, yanzu a ce ayoyinmu yanzu a ce manzanmu yanzu a ce Allah da kanshi kuke mu izgilanci to lata ta ziru kar ma wanda ya kokarin laliban wani uzuri wani hanzari wani dalili wani hujja da ya sa yi wancan ya zo da shi sha mun ka jiki magayi jama'ar nawa mun fahimci wannan da kyau yanzu yadda mutane suke hankoran su san 'yan takarkaro na jam'iyyu su san su a iya mu'amala da juna masu canza sheƙa suna canzawa masu bibiyar labaran ƙasashen waje da na gida akan al'amarin siyasa da gudanar da mulki da tsaro ana ta ƙoƙarin yin wannan da za su raba biyu si wancan ɗin sannan su ba alkur'ani dama shi ma ɗan tauna shi da al'amari ya yi hasiya kasan nan da an gaya kwakan arziki da al'amuran tsaro sun taƙaita da dai sauransu da bayan allah zaman gulma da tsegumi da hira da shantakewa da hutawa da suke cewa suna yi da za su ɗiban ma alkur'ani awa ɗaya a kullum in muka ci alkur'ani mun haɗa haddasa sunnar manzan a ce ka zo ka zauna an yi karatu da kai an yi tafsiri da kai an yi karatu da ke an yi tafsiri da ke da ke da 'ya'yanki da kai da 'ya'yanka da kun ga alherin da zai sauka a gidanku domin wannan alkur'anin sai da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah madaukin sarki ya saukar mai da cewa fihi zikrukum ko mutanen makka darajan albarkan ambatanku yana cikin shi mu musulmi al'umman annabi jama'an alkur'ani jama'a darajanmu da cin nasararmu da ambatanmu yana cikin alƙur'ani idan kana cikin al'umman annabi ya zama ka ba Alƙur'ani wannan kulawan da wannan mahimmantar wanda daman ba to ina maka albishir da wahala da kuncin rayuwa baka fara gani ba wallahi ɗin mu daina bata mu kanmu lokaci mu daina biye biye Qur'ani ya gaya mana wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan donka. duk wanda ya juya ma alqur'ani baya wallahi sai ya rayu cikin wahala da takeici na rantse muku da Allah wannan aya ce ta alkur'ani cikin suratul taha dama nan za a tsaya to da da sauki sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama ranan kiyama duk wanda ya juya ma alqur'ani da sunna baya to zai tashi makaho qala rabbi lima hashartani a'ama wa qad kuntu basira yace ya Allah ya akai haka yau kuma ka tada ni makaho bayan da ina ji han ina gani hankali na kwanci qala kadhalika atatka ayatuna kaga can baka fahimci na ba to ayatu haka ayoyinmu suka zo maka fanasita kai kunnun uwar shegu da su baka zalika yau mutum sa haka kai ma a yau Allah zai manta da kai rahaman shi ko tsirin ga wasu na ci ba an baka dama a duniya ba eh da za mu ba alkur'ani ɗan lokaci kaɗan cikin lokutan da muke yi na danne-dannen waya kana chatting kana comment kana liking kana kaza kana posting kana waye kana cuting kana waye kana duba facebook kana duba instagram kana duba telegram kana duba whatsapp kana duba kaza kana duba kaza ka shantake kana wulakanta kanka akan waɗannan abubuwan ba amfani da zaka samu sai fustina da musiba a makomanka don Allah madaukakin sarki bai halicce ka kan wannan sakaratun to ɗibo ma alkur'ani wani lokaci ka jingine waɗannan abubuwan ka ba shi ka gani mun ce abubuwa sun rikice a ƙasa an kasa gano bakin zaren sama sun ce suna iya bakin ƙoƙarinsu nan ƙasa an ce ba abin da suke yi abubuwa iri-iri-iri ana ta zargi su wanda suke aikin su ma suna zargin an zalunce su an cuce su an masa rashin gaskiya an masa kama karya an masa kaza su waɗanda ake cuta su ma haka suke abubuwa iri-iri an cika da zargin juna wallahi harkar da za mu mu kama mu fita daga cikin wannan matsalan ina cikin alkur'ani ka faɗi ya zama laifi ka ƙi faɗi ya zama laifi kai gara mu faɗa mu haƙuri da laifin bakunan ƙur'ani ce wa daraballahu masalan ƙaryatar kanar aminatun mutuma'in haka Allah ya buga misalin wata alƙarya wallahi duk sanda na ji wani yana tafsirin wannan aya ko na zo ina karanta ta ko ina bayani ina ishara ina kwatance zuwa gare ta ji nike yin da kasan da najeriya allah yake kanat aminatin mutuma'inna ƙasan tana natse hankali ta kwance ya atiha ha ragadan min kulli makani arzikin wannan ƙasa yana zuwa mata ayyalwace mata kowane ɓangare Kasan china ta ce ta yafe sauran ƙasashen afirka kaf a a ci daɗi lafiya ta amince ma Amurka da turai su ci kasuwannin wannan ƙasashen amma ita a bar mata najeriya kaɗai babbar kasuwa ce da duk abin da ka kasa a ƙasan zai ƙare sau da albarkan yawan jama'a da ke cikinta duk abin da ka kasa a ƙasan zai ƙare duk abin da ka noma a ƙasan za a cinye shi ga arzikin noma arzikin kiwo arzikin man fetur arzikin kaza arzikin kaza arzikin kaza duk abin da ka ɗaga a ƙasan nan arziki ya'tiha rizquha ragadan min kulli makani abin da ke ce fa kafarat bi an umilla sai 'yan kasan suka kafirce mu imomin Allah ta hanyar shirka ta hanyar bida'a ta hanyar fasikanci ta hanyar miyagun ɗabi'u take haƙƙin iyaye musguna wa maƙota gurɓata tarbiyyar 'ya'ya lalata harkan kasuwanci harkan siyasa harkan gudanarwa harkan zamantakewa harkan addini baki daya an susuta shi fa kafar bi an umilla sai ce fa azaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi duk ƙasan da ta wannan abin da Allah madaukin sarki ke farmakinta da shi shine Allah ya dandana mata yunwa da tsoro bima kanu yasna'un Allah ce don abin da ka yi zahar al-fasadu Ɓanna ɓanna ya faru ƙarara, ana yi a tudu Ɓanna ya bayyana ƙarara. ana zuwa tsibirai ana zuwa bakin teku ana shiga cikin jiragen ruwa ana tabkata ta'asan saban Allah Filbarri walbahar. duk inda ka je babu daɗi ce ko bi ma kasabar aidin nas wallahi dan abin da mutane ne suka yi sai ce li yuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un duk wannan abin da kaga Allah yana yi ku daga wannan aga kaman yi sauki a afka cikin wancan ya ƙara zafi da tsanani Allah yana mana yana alatin ɗinmu ne mai yiwa za mu koma mu gyara to menene matakin da za mu bi mu gyara allah maɗaukin sarki kawo mana gudunmawa mu samu sauƙi da sassauci na matsaloli da muke ciki shine mu koma allah li'ilafina rabba hazal bait ai yana daga in allah maɗaukin sarki yana son ya ruɗa al'amuran ku ya susuta ku ku shiga cikin matsala da matsatsi shine sai ya katse hanyoyin sufurinku ya ce da ilafi ƙuresh ilafihim rahilata shita'i wasaif ai da suka yi abin da ya kama da sai ya buɗe hanyoyi ana ta fatauci lokacin sanyi da zafi kowa yana harkoki arziki na ta zuwa sai Allah ce faliya abudu rabba hazal bait sai aka jama'a su bauta ma ubangijin wannan ɗaki mai alƙur'ani kenan a koyi ƙur'ani a sayin da za a bauta ma Allah a iya tafsirin alƙur'ani a bayyana ma al'umman duniya yadda ma'anonin alƙur'ani suke sai ce allazi at'amahum min ju'in ƙur'ani ya ce su shawa da suka samu aminci cikin amincin sai Allah maɗaukin sarki ya ci da su bayan da suna cikin yunwa wa amanahum min khawfin kuma ya amintar da su daga tsoron da suke ciki amma me sinadarin faliya abudu rabba hazard bait faliya abudu rabba hazard bait mun koma ma alkur'ani matsalar mu shine idan matsaloli irin waɗannan suka taso malamai da shiwa gabanni sai su ce a je a sauke alkur'ani ba fa abin da ake yi mun komo makarantar alkur'ani mun cika majalis na tafsirin alkur'ani kuma ba alkur'ani tafsiri na biki na shekara ba kamata yi duk lokaci bayan lokaci ana zaunar da al'umma ana masa tafsirin alkur'ani ko tafsirin maudu'i ko kaza ko kaza a ɗauko wata matsala cikin matsaloli a ce to za a tattauna dangane da abin da ya shafi alkur'ani a ce tafsiri ko wa'azi na ƙasa ko wa'azi na jiha ko na mako ko na unguwanni to ana son duk malamin da zai hau to za a yi tafsirin sotiya sun ne misali da bayanin abubuwan da suka kunsa a raba ayoyin ga malaman a ce kowa ya hau kai za ka yi nazarin ayoyi daga kaza zuwa kaza ne ka fitar da ma'anoni ka fitar da hukunce-hukunce ka fitar da ƙisoshi ka fitar da ibar da iratin da kaza da kaza kai naka kenan in ka sauko kuma wani zai kaza in wacce ya sauko haka zai ya zama an ritsa alkur'ani tun daga fatiha zuwa minal jinnati wan nasi haka ake ma al'umma ka gaya mai yadda al'umma za su bata ka gaya min yadda al'umma ba za su samu sauƙi da sassauci daga mahalicinsu ba jama'a muna gano a ce yinin ka yi fita wai baka buɗe alkur'ani ka ga musulmi azumin ramadana zai shigo duk harkan da ake na tafsirin alkur'ani ba mun shi ba abin da ya dame shi kuma wallahi musulmi ne kuma da haka yake cewa ba shi mai kaunar manzan Allah ne Allah ka ƙara kai haske cikin ƙabarin Malam Abubakar Mahmudu. ya ce raddul azhani ila ma'anin Kur'ani. dawo da hankulan mutane zuwa ga ma'anonin alkur'ani haka allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin wata alƙarya suna alƙaryan nan saba da allah ya mata sha tara na arziki ya ce jannata an yaminin wa shimalin abun farin ciki wasu irin gonaki ne na alfarma wanda duk abin da rayuwar ɗan adam ke buƙata akwai a ciki in za ka garin saba manyan gonaki ne gidan gona ne ga su nan hau arziki ne ga shi nan kololo ƙa'idan kawai kolomin rizkin kun, washkurula ku ci arziki ga nan ku bar shi inda yake ƙa'idan ku gode me godiyan ku bota ma Allah la in shakartum la azidannakum amma abin da kai ce so wata zan kafirci Allah sai ya canza gonakin da gonan goruba da gonan giginya da gona na taura kaga duk wannan aka hada ka da su an hada ka da jidali kaddara ko zuwa gidan sarkai kai aka ce an kawo maka goro ba, an baka aiki kuma wallahi kai ba bakon arziki ba ne a ce ka je gidan sarkai sai sarkanka su ba su giginya ƙwallo guda ko ƙwallo biyu adadin ku adadin ƙwallayen da za a kawo a ce shi ne garin da aka yi muku an yi huga bakin arziki ko a kawo muku taura ko a kawo muku ɗinya ko a kawo muku aduwa an gano wannan da kyau to wannan ne Allah madaukin sarki ya canza musu gonakinsu da su yace sakamakon da za a yi musu kenan sakamakon bijirewa shine yunwa da tsoro Allah ya ba mu labarin banu Isra'ila yanda ya masa sha tara na arziki banu Isra'ila jama'a cikin ni'ima suke kowa yana da labarin manna wa salwa ga nan ko'ina su yanka su ci ga nan ko'ina tana sauka su ɗiba su sha amma suka kafar ma ni'iman da Allah ya musu suka ta surutu suka rena annabin Allah annabin Musa suka ce kai lan nasbira ala ta'amin wahid kullum abinci ɗaya eh roƙon mu Allah madaukin sarki ya canza kawai amfanin gona muke so Allah ce banu Isra'ila ai haka to ku koma ƙauye aka zuba masa ƙasƙanci da talauci da matsatsin rayuwa aka ce to ba dai doya da rogo da dankali da makani ba ku je ƙauye a can ake noma su mutumin da yake cin naman kaza ya sha juice ya ce a mai da shi gonan da zai noma tafarnuwa ko albasa ya koma yana noman rani cikin sanyi da matsatsi kaga ko rayuwar duniya ta ta gegeta matsalan bijire ma ni'iman Allah kenan babban ni'iman Allah shine alkur'ani jama'a duk wanda ya bijire sai jikin shi ya gaya mishi wallahi wallahi sai mun sha mamaki ku gwada ku kama alkur'ani da gaske za ku ba mu labari duk wanda ya kama alkur'ani sai Allah madaukakin sarki mai rayuwar shi albarka kuma sai ya sauwaka mashi matsaloli da matsatsin rayuwar mu mun gano wannan da kyau jama'ar annabi a matashiyar tafsirin bana da za mu yi a matsayin muƙaddima mun yi mata take da min alamati muhabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'allumul qur'anul karim yana daga cikin alamun da za a gane cewa kai ɗin mai kaunan annabi ne shi ne ta hanyar koyon alqur'ani mai girma inda ya kai mai kaunan annabi ne ƙul in kuntum tuhibbuna allah to fattabi'uni in ka ba annabi abinda annabi zai fara baka mafi daraja shine baka Alƙur'ani. to yana daga alamun da za a gane kai ma ka gane cewa kai na annabi ne to shine ka je ka koyi alkur'ani karatun shi da tafsirin shi ka aiki da shi ka karantar da shi ka kira zuwa gare shi sannan ka ba shi kariya wannan ɗaya ne daga cikin alamun da ke nuna kai mai ƙaunar annabi amma ba ka ɗaya daga ciki kawai rayuwa kake afa manyan shi mu kibban ala wajhihi kuma kace kana jiran tallafin Allah me kai mishi tun kafin a haife ka Allah yake kerere da hidima da kai yi da iyayenka har aka yi cikinka aka haife ka hidima yake maka har ka girma ka balaga hidima yake maka kai kuma yanzu ka ce wai ba za ka bi shi ba kuma ka daddale labba wai kana jiran wai ni'ima ya sauka ai wanda kaga suna saba ma Allah ma Allah yana miƙa masu duniya ko to ta lalace ne kaman saki akwai ranan gamu akwai ranan haɗuwa akwai ranan ci na tafi to yanzu kai da kanka za ka gane lallai ilalla annabin nan kuna tare kana son shi ko ko biye-biye ne kawai shine mala yace min alamati muhabbatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'allumul qur'anul karim annatik bi shari'atihi alama mafi girma da za a gane cewa bawawa ne mai san annabi ne shine a ganshi yana koyon alkur'ani da koyon ma'anonin alkur'ani wanda shi alƙur'anin a ba wurin shi ne yake furuci kuma ake jin bayanin shari'ar da annabi ya zo da ita idan ya zama kai ɗin baka ba alƙur'ani wannan daman ba ku ta yaya za ka san shari'ar da annabi ya zo da ita ta yaya ai baka san komi da ya shafi annabi ba in kana son ka san abin da ya shafi annabi yana cin ƙur'ani yi kai baka je ka koya ba walmudawa mutu ala tilawatihi da kuma dimantan karanta Alƙur'ani, ko da ka je kana koyo amma in kan ninke ka aji ka koma kana hira da wasanni da holewa da shirme baka san annaba har yanzu na daga cikin alamun san annabi dimantan karanta alqur'ani kai da safi kai da rana ka yi da yamma ka yi da dare ka yi da asuba haka mun gani ya zama kana circulating alkur'ani a dukkanin ɓangarorin rayuwanka sannan wa fahamu ma'anihi da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin shi alkur'ani shi ne muke yi yanzu ba ka cin wanda za su yi ƙoƙarin fahimtar ma'anonin alkur'ani jama'a akwai matsala wa kazalika ta'allumu sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka yana daga cikin alamun kai mai son annabi ne ya zama kana koyan sunnan annabi wa ta'alimaha wa muhabbatu ahliha bayan ka koya ka san ma'anonin kayi aiki to kuma sai ka koyar sannan ka so waɗanda suke al’ur'an alƙur'an sunnata rasulun rasulullahi wannan alama ne daga cin alamomin kai mai san annabi ne kila kun fahimci wannan idan ya zama koyon alkur'ani bai cikin barnamaj ɗinka bai cikin program ɗinka ka koyi alkur'ani dimantan karanta shi baka tsara wannan ba ko ka koyi karatun alkur'anin kana karantawa kullum kullum sannan baka fahimtar alkur'anin ta hanyar koyo ka san fassarar da alkur'ani ke ɗauke da shi ko duk kana waɗannan amma maganan koyon sunan annabi da fahimtar abin da saƙon yake ɗauke da da aiki da abin da ka koya na alkur'an da sunan ba ka yi to na ma da matsala in duk waɗannan kana yi to wajibi ne kuma sai ka karantar da waɗanda ba su sani ba a ca ne kowa ya zama malami ba amma ga ga ne ya yi kuskure ka gaya mai ba daidai ba ne cikin alkur'ani cikin hadisi ko cikin bayanai sannan mafi matsala shine ƙaunan al'umman alkur'ani da sunna ya daga cin alamun da ake gane mutum bai da alaka da annaba kusa ko a nesa shine haka kawai ya tsani mutanen alkur'ani ya tsane mutanen sunnar manzan Allah ni ba na son wani ni wani bai man ba ni ji na bai haɗu da shi ba ni ka za ta kage kage magungun. Allah ba wannan bane alkur'ani ne kake ki zuciyar ba ta son alkur'ani da su wani suke tare da shi kakka taba raba ɗaya biyu wannan shi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ku yanzu waɗannan abubuwan bai kamata ya mana shimfiɗa da su mu su kafin mu nasa cikin tafsirin ba ka je da wasu al'ummomi da aka saukar masu da littattafai ma'annabawansu su karantar da su suka bijire yadda Allah ya riƙe yin ƙulun ƙulufita da su mu ga alkur'anin muna yadda muka so kuma allah maɗaukin sarki ya rabu da mu ya ƙyale mu wallahi ba ƙarfin shi muka fi ba ƙwalar ƙadi iyad malin alƙali iyad ya ce wa min ha ai min alamati muhabbatihi yana daga cin alamomin da ake gane wani mai ƙaunan annabi ne an yi hibbal ƙor'anar Ladi a tabihi, sallallahu alaihi wa alihi wa a ga mutum na san alƙor'anin da annabi ya zo da shi ba maka ba da labarin ni mai sun ƙor'ani ba nan suna mada alƙor'ani na kunshe shi na ɗaki na wa na yake magana ana magana ne akan an ganka a majalisun alqur'anin wajen koyan shi iya karatun shi ko koyar da shi ko koyon tafsirin shi ko sauran tafsirin alkur'ani wannan shi ne alama daga cin alamun kai ne son annabi wahada bihi kuma ka shiryu da abin da alkur'ani ya zo da shi ma'ana duk abin da alkur'ani ya karanta da kana bi sau da kafa sannan wahata da sannan kuma kai ne ka shiryar da shi al'umma dangane da alkur'ani ka bu shirya alkur'ani ka shiri da alƙur'anin sannan kai tallan shiriyan alƙur'ani zuwa ga al'umma annabi ta hallaka bihe sai kuma ka ɗabi'antu da ɗabi'un da alƙur'ani ke ɗauke da shi hatta qalat aisha radiyallahu anha har sai da ya kai ga sayyida aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda tana cewa inna khuluqa nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana alqur'an tace kun ga dabi'un annabi to alqur'ani ne duk abin da kaji alqur'ani ya ce ayi to annabi ya riga kowa yi duk abin da kaji alqur'ani ya ce a bari annabi ya riga kowa bari da hadisi al-imam muslim ne fitar da shi a littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen sallan matafiya wa muhabbati hilil ƙur'an yana daga cikin alamun kai mai son alƙur'ani ne tilawatu a same kana karanta alƙur'ani wal amalu bihi da aiki da alƙur'ani wata tafahumuhi da ƙoƙarin fahimtar alƙur'ani taya za ka fahimci alƙur'ani ana tafsirin shi baka mun gano wannan da kyau sai daga cikin alamun kai mai son alkur'ani ne sai ka karanta shi kai aiki da shi ka ji tafsirin shi wannan magana yana cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na al-imam al-qadi iyad a jizi na biyu shafi na 576 kamar annabi kuna fahimtar wannan da kyau mu kuna gane wannan sayyidina usman dan affan Allah ya kara mashi yarda Ya ce ya ji annabi yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wanda ya fi ku kaf shine wanda ya je koyi qur'ani koyon alqur'ani koyon karanta shi iya harfan shi iya kasa ya daga cikin koyon alqur'ani ka koyi tafsirin shi ka yi tafsiri ka yi bayani to duk wanda ya fi ku a cikin al'umma ka kaf shine wanda ya ma alqur'ani irin wannan gatar imam al-bukhari fitar da wannan hadisi a littafin da ke magana kan falolin alkur'ani ƙarƙashin babin manta alkhairukum manta allama alkur'an wa allama allah maɗaukin sarki ya masa kayya da alkhairi allah ya tabbatar da mu jama'a yau an buɗe tafsirin alkur'ani mai girma na shekara ta 1443 alheran da ke ciki Allah ka sa damu da shi sharan da ke ciki Allah ka kaɗe mana